Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa mu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka mai suna sarki zaki MKK Rasulun Aminu. To alhamdulillahi kamar yadda muka saba kasancewa tare da ku a wannan tasha yau ma muna tare da shahararren malamin nan matashin gwarzon shehu malamin nan Sheikh Burhanuddin ma'ana hujjan addini. Yau karatun da muke dauke da shi a wannan tasha shine raddi ga Ahmad ah, ainihin ah, Abubakar Gumi wanda ya gabatar da waɗansu makala waɗanda lallai ilalla sun ci karo addinin musulunci kuma wajibi a faɗakan mu da al'umma kai muna tare da gwarzan shirin malamin nan wanda zai mana ainihin fashin baki da kuma raddi ga wannan bawan Allah ba ma mu kasance tare da malam akwai kasida wacce za mu dan tafi cikin ta ta yaban manzo Allah kuma ta wannan tasha mai albarka ko ta minti ɗaya ne sai mu zo kuma sai mu cige sai a ci gaba da bayani na'am To, alhamdulillah, eh, Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Babban shehin malami Sheikh Mujtafa dan Sheikh Abubakar mai baro ta Allah ya masa rahma. A madadin shi shugaban wannan shafi namu mai albarka Rasulun Amin, Sarki Zaki MKK. wato zakin ma'aiki kuma sarkin haus eh, kuma sarkin hausawan ƙasan Amerika gaba ɗaya da kuma wato ƙasar canada muna fatan allah ya ƙara masa allah ya ƙara masa lafiya ya kuma wato ƙara mana da mu da shi duka san annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da duk wanda da su biyo mu a baya wanda muke tare da su a wannan fili ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kafin na shiga cikin shiri a shehu malam mujitafa wato ina jin maganan ka na ɗarar rabuwa amma ban san ko kana jin nawa garau ba magana yana ɗan kyakkyakki da haka ina jin maganan ka lafiya lauta wata dan ina jin lafiya lauta wata na dan rarrabuwa haka lalle naka idan kana maganan yana dan ƙara daga gare ni amma ban san ko kuma daga guri na bane to amma dai ba kuma dai masu masu sauraro suna ji babu wani matsala kuma still kafin na so na shiga na so da an ɗora hotonsa a tsakaninmu irin yadda ake yi dinan don kowa ya san da shi muke wannan karatu in ba zai ɓata mana wato lokaci ba to eh, da yake za yi mana abuwa sai yadi idan an sake bidiyon ina tunanin an sake bidiyon to mutane za su iya fahimtar da wa ake yi ba mu shirya hakan bari amma insha Allah sati mai zuwa akwai abin da za a faɗa a kansa sai mu ɗaura bidiyon kuma Allah ya to alhamdulillah to ba komai to Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mu gode Allah da ya gwada mana wannan rana rana ta alhamis afuwa rana ta litinin wanda yau muna tara in ba na bata a lissafi ba ga watan wato jimadan ula hijiran fiyayyen halitta ko yau tara ne ko hijira fiyayyen halitta shugaba sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da kuma arba'in da hudu wanda yake daidai da wato biyar ga watan masha Allah biyar ga watan sha biyu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam yau karatunmu ta tashi daga raddi ga izala kafatan gaba ɗayansu zuwa ga jikan izala e, domin shi a wannan amadu ɗan gidan gumi wanda duk wanda yake tare da mu ya ga sanya hotonsa kuma karatunmu sunanta wato mai taken in mafaɗin magana wawa ne hausawa sukan ce wai majiyinta ko mai sauraranta ba wawa ba ko kuma mai yawa <laughs> wani hausan kuma su kamar mutan Nijar sukan ce wai mai sauraranta mai hankali ne eh duk dai maganan dai abu abu ta guda ɗaya ne shi wannan dan gidan Abubakar Gumi ya je ya dauko fassarar da Maulan Mushir Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi ma'ayan Qur'ani wanda shehu yayi tafsirinsa ne a bisa tsari na sufaye duk da dai wato ita an sa mata da firiyali tafsir ita fadama ne na tafsirori duka da malaman shari'a na zahiri wanda suka yi tafsirinsu a zallan suka karkata wajen fito da a hakamu shari'ati na zahiri da wanda kuma suka yi tafsirinsu wanda ya karkata wajen fitar da ilimomi irin na ba'ini to duka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu da wanda suka yi tafsirinsu na zunzurutun fito da luga na cikin alkur'ani da balaga to duka shehu ya hada da wanda suka yi tafsirin suka karkata wajen bayanin ahkamu na fiqhu duka shehu dai ya hada shi saka sa mata fi riyalit tafsir amma shehu ya fi karkata wajen tasawuf sabila da nan ne gidansa eh nan ne hmm. gidansa kuma nan ne abin da duniya ta cire masa hula gaba daya tare da cewa ba wani fanni da a zamaninsa ba a cire masa hula ba amma nan ne fannin da ya fi fantin kau kuma da ita ya fi gadara alhamdulillah Bishop Ibrahim radiyallahu ta'ala ya yi fassara ma wannan aya da cikin ma'anoni na tasawu ma'ana na ilimin baɗini shi wannan mutumi shi je ɗauko innan ayoyi ya zo yake faɗan maganganu marasa daɗi akan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anu kuma Allah da yake ba zalimin bawa ba da Allah da yake Qur'ani Allah ya ce mana inna Allah la yazlimu misqala zarra Allah baya zalunci ko da misalin ƙwayan zarra ne Allah baya zalunci to a cikin maganarsa kuma sanda Allah ya ƙaryata shi sabiya da hadisin da ya kawo wannan hadisi da da a sa masa dutsen dala na Kano ya zamo zinare ya fassara zan gundarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikinta ko kuma abin da hadisin yake nufi na zahirinta to bai isa in ya faɗe ta na zahirinta to ya tabbatar da abin da sufaye suke faɗa gaskiya ne to amma alhamdulillahi kafin mu je mu yi magana akan tasawu shi dama magana kowa ne malamai suka ce ko idan ya cika ma rigansa iska ko kuma ya je ya gama yawon duniyansa ya je ya gama barikinsa ya yi soja ya dawo ya gama shaye-shayensa da abin da Allah ne kawai sun ya gama iyawa ya yi kawai dai zo ya ɗauki littattafan sufaye ya ce dai fassara to da mu fara kafa ah. masa hujja yawwa da mu fara kafa ah. masa hujja da abin da wani malami wanda bai isa ya zage shi a zahiri ba shine mujaddadi almujaddadu wato shehu usman bin fodi shehu usman bin fodi ya yi magana sufi ne duk wani wanda zai zo ka jina ce ai shehu usman ya yaƙi bid'a ya yaƙi bid'a to insha Allah duk yadda dai kokarin kalmaso magana ya gwada wai shehu usman nasu ne sai Allah ya karyata shi shehu usman bin fodiyo ba ash'are ne a aqida ba malike ne a mashaba kuma sufi ne masharabinsa ɗariƙan ƙadiriya ne hmm. yawwa sabila da haka yadda Allah yake ƙaryata su wannan littafi nasa na ihya sunna wa ihmadul bid'a ga nan wannan littafi yadda Allah yake ƙaryata su duk babun da ya gama shi malam miji kai kun sani ku ne manyan malamai in ya gama sai dai rufe babu sai ka ji ya ce Allah ka azurta mu da bin sunan eh. annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allahumma yakan ce wa fi'ina littiba'i yawa Allahumma yawa wa fi'ina littiba'i sunnati ka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, wasallam bijahi indaka alhamdulillah kaga shehu ku da kun haddace ma ibara yawa Allah ka datar da mu gabin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam dan darajarsa a gurinka wannan yake gwada ba ko kaɗan hanyar jirgi daban da na mota in ji malam bahaushe biya da babu ruwan shehu usman da su babu ruwan wato a menene wani hausa hausa babu ruwan biri da gada ji malam bahaushe sabiya haka shehu usman bin fode ya gaya mana kuma wannan magana nasa qur'ani ne yake fassarawa maganar da Allah subhanahu wataala yake ce wala ta'afu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da baka da ilimi akai, kai duk abin da baka bibi da baka da ilimi a to kar ka bibiye shi sai dai in ka je dan neman sani amma ka bibiya ka zo da ka yi magana kai haramun ne Allah ya hada ya hana sabi haka shi Usman bin Fodi ya kawo ya babi a cikin wannan littafi na nasa Ikmadul Bid'a da irin wannan dab'i na wanda aka mata shari in ka duba shafi na ɗari uku da goma sha bakwai ya yi babi albida'u fit tasawuf bid'a a cikin sufanci kafin nan kuma kafin wannan shafin ya yi babi a shafi na ɗari da goma sha biyar sunanta a sunnatu fitasawufi sunna sufanci sunna a cikin sufanci sufanci hmm. wanda yake ainihin ɗore akan sunna to hmm. shari'a da ka ko kana maganar sufi da su ce maka wannan kafiri wannan shau usman bin fodi da mu fara kaddamar da maganansa da ya fara yi akan kafin mu dora shi maganan wannan mutumi da ya kawo a cikin babun da ya albida'u tasawuf bid'a akwai bid'a a cikin tasawuf abubuwan da ake yi wanda bai halatta ba yace daga ciki abun da ya fara kawowa da yake su bayan Allah ne masu tsoron Allah sai ya ce fa min zalika rabdu ba'dihim nafsahu bil hadid aw al habl ya ce daga cikin sufanci wanda yake na bid'a ne shine ɗaure kansu da suke su sufaye ɗin da ƙarfe ko da igiya ya dinga kawa ya ce wa min zalika ɗalabul humuli bi halin garin mardiya ya ce daga ciki kuma haka neman ɓuya ta wani halin da Allah bai yarda da wannan ba to ba shi muke so mu je ba daga ciki sai ya sai ya ce wa min zalika yana daga cikin bid'a a cikin sufanci dama kar mu mance a baya ya ce bid'a din kashi kashi ne akwai muharrama akwai kuma bid'a makaruha akwai kuma bid'a wanda take wato wajiba ma duk ya kawo su ne sai yake cewa annazuru wa min zalika yace annazuru fi kutubu fi kutubi ahlil kashfi liman lam yufarriq baina zarrati wal fil Ya ce yana daga cikin bid'a wanda yake haramun ne ya ce wa huwa bid'atun muharrama bid'a ne ya ce haramun mutum ya ɗauki littafin sufaye ya je na nazari a ciki su ne ahalin kashfi wanda kuma baya iya bambance tsakanin zarra tururuwa da giwa a fannin ilimi na tasawuf ɗin kai ko da ilimin ma na zahiri din yace wannan haramun ne wannan zurfi kutubu ahalin kashfi la juzu duba ga littafin ma'abuta kashfi shine sufaye yace bai halatta ba illa lil alimi lazi ya alamu kitaballahi sai ga malami wanda ya san littafin Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ala ya san qur'ani ya san hadisi mu ko mun tabbata wannan abbakar a wannan amadu dan gidan garba gumi wallahi bai san qur'ani ba bai san hadisi ba ba wai bai sauraro ya ce na shi qur'ani ne na yanzu abin da kake so ka tabbatar shi qur'ani din ma'ana Sheikh Usman bin Fodi Na'am. Ya ce irin 'yan ƙananan mutanen nan almajiran da suke ɗaukar littattafan su ba kawai da ɗan larabcin larabcinsu. Yalle su fassara littafin sufaye wannan haramun ne ma a ce ma muharrama yin hakan ba kwa. hake fada hake fada shi Usman bin Fodi yawwa kuma ba wai maganan sama shi ɗaya bane kuma kamar yadda muka faɗa maganan alqur'ani ne mai girma subhanahu wataala Allah ya faɗa wala taqmal isalkan kuma shi Usmanu idan mutum da ya fara ce shi dan bid'a ne to ya fito ya gaya mana kasan sai malamin ta suna mana wani makirci a ƙasar nan namu da yake sun san hmm. jikokin shehu usmanu suna da daula a hannunsu sun yi boko 'yan zamani ne eh. to da wuya ka ji 'ya'yan gidan wannan mutane sun fito mutum karara na zagin shehu usmanu biya da ya san ba zai shirya da gwamnati ba amma shehu hmm. usmanu littafinsa tun daga wato basmala da yi har zuwa addu'a da na katma babu wani abu guda daya da yake tare da su akai babu su sun san haka hmm. amma ba ka ji sun zo suna zagin sa ba sai maulan mu abul abbas shahamad tijani radiyallahu anhu su maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu sadatin manyan sufaye shehu umar futi su da ji an zuwa na zagi zuwa su shi da abdulkadir hmm. jilani zuwa su ahmadu rufa'i sabul abul hasan ashazali da ka ji wannan kan duk da a ce maka ma su har ibn arabi har da ji ana ce subhanallah a ɗora musu ma kalman da ya fitar da mutum daga musulunci Allah ya kiyaye mu amma shi Usman ba za su faɗa ka ba to amma gashi kuma ya zo yana ce duba ga wannan littafi haramun ne ijma'an haka ya faɗa ya ce ya kuzumina ya ce sai ga wanda ya san qur'ani ya san hadisi abin da nake son ƙara shari a nan wani zai iya cewa to yanzu shi wannan burhanu dini shi ne da ya ce wannan malamin bai san qur'ani ba wallahi bai san qur'ani ba shi malamin ta ba ba alfahari ba ai ma ma'abuta abu ai qur'anin Allah ya gaya mana fasalu ahla zikir ma'abuta abu ai su ne suke ba da saida wane yana da abu masu dukiya su da su ce wannan shine mai dukiya ne haka masu ilimi su da su faɗa sabiya da haka ma'abuta qur'ani shine ne da su zo su zaunar da shi su masa interview ya gaya mana waye ba shi ijaza shi ya san qur'ani bai haddace qur'ani ba bai yi karatun tafsirin qur'ani a gurin mutanen Allah ba sai dai ya je ya dan iya larabcinsa ya je ya ji karatu a kasir ya zo na faɗa shehu usman ya ce sai wanda ya san qur'ani ya san hadisi bai san hadisi ba in ya san hadisi wane ne malamin sa na hadisi waye ba shi ijaza cewa ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya kuzmin ha ma bana rushidu to ya ya ya ya dinga rika a cikin alqur'ani ko hadisin abinda shari'a ya bayyana wa dau malam yattadi lahu ya bar kuma abin da bai bayyana masa ba Ka ji malam shehu usman bin fodi Allah ya saka masa idan ya duba hmm. qur'ani da hadisi ya san qur'ani ya san hadisi yana iya rikan abin da ya gane a cikin qur'ani da hadisin nan ko kuma a cikin wannan littafai na sutar tasawuf din nan abin da ya bayyana ya rika abin da bai gane ba to ya bashi wa ya da'u malam hmm. yattadi lahu musalliman kuma lahu gairu amil bi ya kuma miƙa wuya amma hmm. ba kare ya aiki da shi abin da bai gane ba to kare ya aiki da shi ji shi Usmanu amma fa ya yadda shar'i ne ya yadda hmm. wanda fa san Qur'ani da hadisi lali na kasin fi qa'ili kada yadda kuma ya faɗi wani magana na tawaya ga wanda ya faɗi wannan magana, ma'ana ma mai littafin nan su kunnan ahlul kashfi wanda Allah ya masa ilimi irin na ba'i hmm. shi Usmanu ya ce yawwa lali na kasin fi qa'ili babu tawaya ga wanda ya faɗi maganan fa balle adam bil kofi ala ilimi kawai shi dai sabila da bai da ilimi akan wannan bai yi kofi iliminsa bai kai ya tsaya akan wannan abun ba to ya sallama haka ne shi dai bari aiki da shi ba amma bai faɗo wani magana mara daɗi akan mai maganan ba izan yace a yayin nan yace la yukallafu ahadan ba a ɗora mu wani mutum ko la yukallifu adam bi malam yantai ilaihi ilmu yace baya hawa kan mutumin da bi malam yantahi ilaihi ilmu abinda iliminsa bai je karshen wannan abun ba to ba a ɗora masa cewa ya san wannan abu bal la yajuzu lahu ittibahu bai kuma halatta ya bi wannan abun da shi iliminsa bai kai wurin ba qur'ani yace kaga alhamdulillah karama yace wala taqma laysa laka bi ilm wallahi ban ma san wannan ayan ya kawo bada zina faɗa gashi nan sai saka kawo ta dama an ce gaskiya ba ta sabawa sai kawo wannan mm. aya da take cikin suratul isra'i Allah ya ce kada ku bibi abin da ba ku da ilimi akai ku ce za ku yi magana mun yi wannan shimfiɗa ne sabiya da ba mu kawo masa maganar shehu tijani ko shehu ibrahim ko wani sufi ba na mai sauraro daga cikin wanda suke bin bayan su wanda Allah ya shafa basiran su suka zamo ubangiji su shine son zuciyarsu ya zamo ya ce mun faɗa abin nan shi yasa mun kawo na shehu nan mu yasa muka kawo na shehu usmanu shara'i ne mutum baya ɗaukar littattafan sufaye ya ce dai yi magana a kai wannan kuma ba shehu usmani shi ɗaya bane faɗa ka ƙur'ani ne faɗa ka kuma kar karatun mun tsawo ne da mun ta kawo wani ma kai faɗa wani ma ya faɗa wani amma tun da karatun mu muna ganin da ta kai mu yi ta muhadaran da ta ɗauki wasu kwanaki in Allah da in ta kama da mu kawo wani ma haka ya faɗa wani ma ba wai magana ne wanda suka faɗa da molan kai Allah ya sa mu cika da imani To, yanzu la'alla masu sauraro da su so su ji abin da shi ɗan gidan garba gumi ya faɗa kan maulan mu shaurai radiyallahu ta'ala anu to shi yasa da mu so ma shi malam miji tafa a ɗan ɗora mana wato maganan san maganta. A ɗora mana maganan san miji. Wannan, bari dai mu karanta kan zai ya daɗe da karanta shi amma dai wannan misali yake bayarwa da annabi ibrahim ya ga tauraro ya ga wata ya ga rana ya ce hada rabbi sa mana bidiyon sa dan su ji muryar sa mu ji irin abin da ya gaya maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala to za mu kafirta shi shi da kanshi faɗa ka to akwai khutaba din shi khutubobi da yi a Murtaniya a wurare yana maganan bayanin yanda mutum in ya tarbiya tarbiya zai narke cikin zatin Allah har shi mutumin ya ce la ilaha illa ana Wai yashhadu bihi qur'an wa bihi amma ba zai kawo ayar ba Allah na magana da Musa wato akwai dajjalanci a cikin abu hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayna yadai sa'a 30 kazzabun makaryata talatin dajjalun dajjalai talatin za su bayyana ina gaya muku qat'an daga maganar shi dajjal daga maganar shi dajjal kuma ji mutanen da ke karanta Kur'ani a sa su su yadda cewa mutumin nan ya zama Allah domin shi ya ɗora su a kan shi maganar a Tijjani ya tijjani ba wanda ya ce tijjani ne ya ɗora su akwai shakka domin jawahirul ma'ani ba littafin ahmadu tijjani ba ne wani ne ya rubuta shi wani ya rubuta so zai ya mai karya ko zai yi ahmad tijjani bawa allah ne zai yi ba mu sani ba kuma zai yi kamar wannan shi ya dora su saboda ka duk wanda ya ce ga inyan can ya wani abu ya nuna na allah ne shi ya dora su a kan wannan hanya To, alhamdulillah. Na'am. Shi malamin ta Na'am. duk da bidiyon bai zo daga farko ba ai akwai ayan da ya kawo ana magana annabi ibrahim ne a dan kusa mana bidiyon farkon ta zuwa minti biyu a yi hakuri wannan karshen ne ya tafi amma daga ƙarshe dai a cikin wannan ya ce amma duk wanda ya karyata qur'ani to za mu kafirta shi shi da kanshi faɗa haka to akwai khutaba din shi da yi a Murtaniya a wurare yana maganan bayanin yadda mutum in ya tarbiya ya tarbiya zai narke cikin zatin Allah har shi mutumin ya ce la ilaha illa ana ya ce wa shahadu bihi qur'an wa shahadu bihi amma ba zai kawo ayar ba Allah na magana da Musa wato akwai dajjalanci a cikin abu hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayna yadai sa'a 30 kazzabun makaryata talatin dajjalun dajjalai talatin za su bayyana ina ga muku qat'an daga maganar shi dajjal daga maganar shi dajjal kuma ji mutanen da ke karanta Kur'ani a sa su su yadda cewa mutumin nan ya zama Allah domin shi ya ɗora su a kan shi maganan a Tijjani ya tijjani ba wanda ya ce tijjani ne ya ɗora su akwai shakka domin jawahirul ma'ani ba littafin ahmadu tijjani ba ne wani ne ya rubuta shi wani ya rubuta so zai yi mai karya ko zai yi ahmad tijjani bawa allah ne zai yi ba mu sani ba kuma zai yi kaman wannan shi ya dora su saboda ka duk wanda ya ce ga inyan can ya wani abu ya nuna na allah ne shi ya dora su akan wannan hanya to yan uwa da kace mu da bata lokaci ba zai dawo insha Allah mu ci gaba da Gracias. sai ko ne network da aka ɗan sa to yan uwa a ƙara mana haƙuri an ɗan samu ko na maganar network sai dai burhanuddin ya ɗan sauka insha Allah ba tare da bata lokaci ba zai shigo ya ci gaba da bayani akan wannan topic mai albarka da kuma raddi ga ɗaya daga cikin malamai na wahabiya ko kuma jagora jigo ɗa na wannan ƙungiya wacce ake kira da izala shek burhanuddin insha Allah dan tsekon da aka samu zai dawo insha Allah mu ci gaba da gabatar da karatu a kan lokaci insha Allah rabbi kamar yadda ainihin aka tsara za a yi mana uziri saboda kasancewar network muna fata insha Allah rabbi shek Burhanuddin على uh, ya udu ilaina mubasharatan insha Allah الله لأن wajadna mushkila uh, ashabaka shabaka samu samu na na kuma Kuma شاء الله zai dawo da mu ci gaba da gabatar da wannan program kuma kofa buɗe take idan mun kai wani lokaci za mu buɗe layi wanda yake da kiraye tsokaci akan abubuwan da aka tattauna a kai insha Allah wa rabbi za mu ba da dama amma a kyautata baki a kyautata kuma ainihin halce in tambaya za ka yi kai tambaya in tsokaci za ka yi kai tsokaci amma muna son dabin da za a yi a ala ilimin wa ala basira ce a yi akan ilimi akan kuma basira domin wannan tasha ta mu rasulul aminun sarki zaki mkk tasha ce ta wayar da kan al'umma da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini tasha ce da take nuna da inda gaskiya yake Allah ya tabbatar mana da shi inda ƙarya take kuma Allah ya nuna mana ya ba mu ikon nisantan ƙarya amfanin wannan tasha ke da tashan yanci tana ba kowane irin mutum haƙƙinsa ya zo ya baje kolin aƙidarsa duniya ta gani illa kawai masu kallo da sauraro su zama alƙalai idan gaskiya ya zo ta bangaren shi sa'ansa idan aka san gaskiyan ya zo kuma abin mai kayansa wannan tasha tana lale ga kowa da kowa ba tasha ba ce mai nuna bangaranci tasha ce ta kowa takan kawo jama'a daban-daban wanda suke da mabambantan akidu bangaren ahalus sunna wahabiya bangaren ahalus sunna ah, salafiya ahalus sunna sufiya sannan hatta firkatun mina shi'a ana kawo su wannan platform mai albarka domin kowa a bashi haƙƙin addininsa kamar yadda Allah baraka wa ta'ala yana cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a ƙarshe ce lakum dinukum waliya ku rike addinin ku ni ma da rike nawa alhamdulillah ga dan uwa mai albarka ya dawo shek burhanuddin muna jinka a ci gaba da gabatar da wannan wayan al'umma kai da kuma raddi ga ainihin Dr. Ahmad hmm. Gumi ko waɗannan kalamai nasa muna sauraron ka. Shakur Hadidin muna jin ka. Ko ba ka jin mu ne? Na. Kana jin mu? Hmm. Yawwa, to alhamdulillah Yawwa, a dora mana hoton sai da muke dorawa malam Mustapha eh a makala shi to na ce a makala mana hoton sai da aka saba me za a sa yanzu za a sa shi nan yawa to yan uwa dai kara mana afuwa ana samun tsiko da network musamman daga bangaren shi sai dai a sheik burhanuddin hujjan addini wanda karatu ya ɗauko daɗi kuma gashi ana ta samun tsiko amma allah yadda muna tunanin idan sheik ya dawo za a gangara da wannan karatu insha Allah ba tare da an ƙara samun tsiko ba mun san yanayin al'amuran wani lokaci ka gare network din yana tafiya yadda ya kamata wani lokaci kuma a rinka samun matsaloli na network muna fata insha Allah rabbi za a yi mana afuwa ainihin fault din ba daga gare mu bane daga na'ura ne da bature kuma insha Allah rabbi za a samu daidaito Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya babu ikon nisanta ta bijahi rasulillah yawwa sai da adam musalam barka da yawwa to shi malam Mustapha duk wanda ya ji maganan da shi a Ahmad dan gidan Abakar Gumi ya faɗa duk da bidiyon bai zo min a yanda nake so ba daga farko abin da yake faɗa yana maganan show Brian ne radiyallahu ta'ala nu fassaran da yi na alqur'ani akan kissan nan na annabi ibrahim wanda hmm. wannan aya da a bashi ya yi jawabinta ita ma a zahirin Allah ya sai ta ba da iya bayanin kuma ya kai sai yadda shi ya fasara kuma Hmm. abin da ya zo daga Allah Qur'ani ya ce wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anun fantahu abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ku karba abin da ya hana ku kuma ku hana to abin da Qur'ani ya ce magana annabi Ibrahim ne lokacin da Allah yake cewa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqini hmm. falamma janna alaihi lailu ri'e eh, kaukaban ƙala haza rabbi hmm. falamma fala la ubbila fil alqama hmm. bazigan qala haza rabbi falamma afala i kun dalin sham bagatan qala haza rabbi ya za a tushriku inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wal ardi hanifa wa ma ana min mushriki hmm. mu shogare ta'ala a nan a nan kuma gaskiya ne tiye mawaci ayoyin Allah wanda suke sama da manyan ayoyin Allah wanda suke ƙasa su ne malakutiya hmm. Allah ya ce mun masa mil mutinin dan ya zamo daga cikin masu sakankancewa da Allah to sai Allah ya ce falamma janna alai yayin da dare ya yi ra'e kaukaban ya ga taurari ko ya ga tauraro kala ya ce ya ce wannan ubangiji na ne shi ne tauraro hmm. falamma a fala yayin da tauraro ya ɓace dare ya dare taurari tauraro ɓace ta taurari suka ɓace daga sama kala ya ce la'ubin bilafilin ni ba su san ubangiji mai bacewa ana nan falan mara alƙamara. yayin da ya ga wata ya ga wata ya fi tauraro girma da haske sai sake ce kala bi sai ya ce wannan shine ubangiji na wannan kai shine ubangiji na ma a fala yayin da ita ma rana ta bace ai ra'ayin wata kala ya ce la illam yahdini rabbi la kunanna min alqawmi dhalim Hmm. idan ubangiji na bai shiryar da ni ba to dan zamo daga cikin batattu wannan ƙur'ani ne da yake gaya mana to hmm. almar ashamsa ba zikata yayin da ya ga rana kuma da safiya ta yi ya ga rana ta fito da girmanta sai ce ala haza rabbi ya ce wannan shine ubangiji na haza akbaru ya ce wannan ma ya fi girma ya fi tauraro ya fi wata hmm. Allahu akbar yan uwa bai mana abuwa ga karatu dai ya ɗauko gangara amma kuma ana ta samun matsala na ah, alamma network falat yayin da rana kuma ta bace Kalisi sai ce ya kawo To, uwa mana afuwa ana ta samun tsiko dai network, amma insha Allah rabbi muna fata za a samu daidaituwa ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah. mana afuwa ana samun tsiko da network Sheikh Burhanuddin wurin shi akwai ɗan damuwa na network haka ba karatu ya dauko gangara. mana afuwa insha Allah kusan yau da gobe sai Allah kuma kamar yadda muka sani wa ma da illa an insha Allah babu wani abu da muka so ya tabbata sai abin da Allah ya tsara annama qaddara rahmanu kana da abin da Allah ya tabbatar shi ke kasancewa kuma mu duk abin da ya zo mai kyau da mara kyau inda daga Allah yake wal kullum min indillah wa ma li haula al qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa min yadda abin daga Allah yake kuma daga gare shi ne Allahul jamilu wa minhul jamalu Allah shine mai kyau kuma aljamalu minhu wal kamalu minhu hakan nan wal jalalu minhu da kamala da jalala duk yana zuwa ne daga Allah isa mulana sahibul faida yake cewa idza ra'aita al jamali la ta daga warda al jalali in jamala ya zo ma farin ciki da annashuwa da jin daɗi to lokacin kuma da jalala ya zo shine rashin jin daɗi shiga cikin damuwa rashin daidaituwan al'amura ka yadda da wannan dukkansu daga Allah ne duka za ka natal aqdaru min malikin mulki fasiyanu indi ma yusiru ma yuki da abin da ya zama kaddara daga Allah ne to da abin da ke sanya farin ciki da abin da ke sa kuka in ji barham yes yace mu duk ɗaya ne a wurin mu la ta ta'allaman da izara aita da kalkir za ku kada ka ji raɗaɗi idan ka ga cutarwa halitta in ji barhamu za ku lukta saboda haka aka halicce ka ajral azamin hum lil la tarkana ilayhi mubaddil ilahi farkana ya gudanar da cutarwa a hannun halittar ne saboda ka karkata zuwa ga halitta ka karkata ga Allah to alhamdulillah ga sai dai burhanuddin duk ana ta samun ko da network daga bangaren shi kamar ya hauro kuma ƙara samun matsala ɗaukewa wutar na'ura. Shek ana jin mu? Assalamu alaikum. Shek Haka dai za a yi ta mana uzuri insha Allah rabbi. wannan karatu ya zo da jalala kuma jalala za ta koma jamala insha Allah inna ma da usri yusra Allah ya ce bayan tsanani to sauki na biye mai in Allah ya inna ma da usri yusra bayan sauki bayan tsanani sauki na biyewa kamar yadda Barham Abdulzadi yake cewa ba kullu lailin wani naharu wa kullu usrin badawu yusaru bal kullu usrin badawu yusrani kama ta an Hamad al-Adnani dukkan dare za a samu yini zai biyo bayansa dukkan tsanani ana samun sauki yakan biyo baya sai ce ba ma haka ba bal kullu usrin ba'da ne. ba haka ba dukkan tsanani akwai sauki da ke biye masa baya guda biyu shi sa Allah ce inna ma usri yusra inna ma usri yusra lalle tsanani akwai sauki tattare da shi a bayansa yana tare da sauki lallai tsanani yana tare da sauki to sai barhama ya ce abin da ake nufi wa kullu laylin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yusrani dukkan tsanani wa kullu usrin ba'dahu yusaru sai ce bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an amdul adnani ba haka ba duk da ka shiga cikin tsanani ka hakuri kuma Allah ya ɗauke maka shi to sauki biyu suke biyo baya saboda haka yan uwa ai mana uzuri ai mana afwa lalle mun san kula tare da mu a wannan lokaci mai albarka ko mun san kuna ƙayantuwa da wannan shiri namu a wannan tasha mu, sarki zaki mkk rasulun aminun da take kawo muku abubuwa na faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi addini kowa ya zo ya faɗi ra'ayinsa da abin da ya fahimta a addini in aka samu wani kuma ya sake layi ya faɗa waɗansu abubuwa wanda suka kauce akan hanya to ba laifi bane idan an zo a faɗakar da al'umma shi ma a mai raddi raddi wani abu ne wanda yake malamai tsakanin su ma ya su ya su sukan yi ma junan su raddi kamar ibnu taymiyyah al-harrani yayi ma malamai da yawa raddi a zamanin su yayi ma imam al-akna'i wani qadil malikiya ainihin wani ainihin george alkali na malikiya ibnu taymiyyah yayi littafi guda ma yi mai raddi kitabun raddi al-akna'i qadil malikiya saboda idan aka samu wani malami ya ragaza ya yi sakin baki ga wanda na gaba da shi ko ya yi sakin baki ga Manzala? Allah to idan kuka yi shiru ba ku zo kun mai da martani ku kun yi raddi ba to ku fitina da bala'i za ta same ku domin Allah ya ce wata ku fitnatan la tusibanna na zalamu ku kasa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba wanda kawai ya jawo take fadawa ba har da dan ba ruwana to da wannan ne muke gayyato malamai su zo su rinka warware mana zare da abawa a wannan tasha mu ta sarki zaki mkk rasulun aminin sarkin hausawan america da canada wanda nan ba daɗewa ba insha Allah za mu zo a yi bikin kaddamar da shi to alhamdulillah a shek burhanuddin ya dawo a shek burhanuddin kana jin mu na'am ina jin ku shehu to alhamdulillah Allah ya sa da din ya daidaita kenan karatu ya dauko dadi muna sauraron ka to alhamdulillah sai a mana afuwa network ne yake mana abun nan to ya ka alhamdulillah Shehu Ibrahim ya bayanin wayannan ayoyi amma kafin mu shiga bayanan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a mun yi shimfiɗa ga duk mai bin mu karatu abin da Shehu Usman bin Fodi ya faɗa akan maganar sufaye kuma alhamdulillah maganar sufayen nan daidai ne take da ayoyin alkur'ani mai girma da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu hmm. ta'ala ya tabbatar mana yake faɗa mana a cikin suratu Ali Imrana yace huwa allazi anzala alaykal kitab kitaba huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatu bayyinatu muhkamatu hunna ummul kitabi wa ukhar mutashabihat hmm. Allah yace shine ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'ani akwai ayoyi a cikin wannan alkur'ani wanda a fili hukuncin su yake wanda suke muhakkamai wanda Allah ya ce su ne asalin littafin ma kunna ummul kitabi wa ukharu sai Allah ya ce amma fa akwai wasu ayoyi mutashabihatu Allah ya ce rikitattu ne suna da rikitarwa hmm. eh amma fa amman lazina fi qulubihim zaygu fayattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitnati wabtiga tawil wa ma ya'lam hmm. tawilahu illa Allah amma hmm. warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina Allah ya ce wanda zuciyarsu akwai karkata na bata to su ne masu bin mutashabihan ayoyi su ce sai sun gano ma'anansu kuma ba su da ilimin da za su gano ma'anansu ƙarshe sai ya kai su da zindikanci, ya kai su da kafirci amma madan fara cikin ilimi sukan ce mun yi imani da shi duka daga ubangijinmu ne amma ya zakari illahul albab ba mai wa'azi tuwaye ma abuta hankali to wannan ayoyi da maulan mu shehu ya kawo radiyallahu anhu kafin mu zo a karatu na gaba ne muke so mu karanta mu ji bayanan da shehu ibrahim ya yi akai amma yanzu ilzamin da damu masa da duk mai fassara irin nasa ji dai abin da ya faɗa akan akan Maulan mu Ibrahim cewa Shehu ya kawo wannan ayoyi irin su ne a ce mutum yayi tarbiya sai ya zo a ce yayi fana'i cikin Allah ya ƙare ba shi ma sai Allah ɗin kuma a wannan dajjalanci ne yin haka kuma annabi ya ce duniya ba za ta tashi ba sai an samu maƙaryata tabiya da haka duk wanda ka ji ya zo ya ce inyas ga inyas nan shine Allah ya ce shehu shi ya koya musu faɗan haka shi ya koya musu faɗan haka eh da alaka eh na'am abin da kake so ka ce a wannan aya da ka kawo na wato idan mutum ya ji magana ta sufaye haka ya ji bai fahimta ba a cikin Qur'ani ma akwai irin waɗannan maganganun wanda duk malantar malami bai sai ya fahimce su ba sai dai mika su zuwa ga Allah wannan haka yake duk malantar malami irin su qaf irin su nun ga sanan da hmm. abubuwa wanda duk malami sai da sai Allahu a'ala bi muradihi bi zalika yawa kwarai da gaske bayan su ma bayan su sai di malamin tafa akwai ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su wanda zahirinsu gashi Allah ne shi ya faɗa amma mutum ya dauki eh. zahirinsu kuma kafiri zai zama amma sufaye kuma irin wannan maganganun ne in ka zo ka ji zahirinta sai ka kafirta su kuma mutum bai san ne kafiri ba kamar yaya kamar Malam shehu malam A anan aisha ibrahim cewa yake yi kana nufin ka ce annabi ibrahim dama bai san Allah ne? da ya ga tauraro ya ce wannan ubangiji na ne mutum bai sai faɗa ka ba annabi ibrahim ai ya wuce ka ce wai ya ga tauraro ya ce wai ha za rabbi wannan shine ubangiji na kana nufin ka ce da me kake so ka ɗauki annabi ibrahim ne hmm. <laughs> wato wani malami ne wani bai ce ka ce wa fi sirri asraru a cikin sirri akwai sirrori eh, wa fil ilimi ulumun kuma a cikin ilimi kuma akwai ilmai tafiya da ka baka isa ka ce annabi ibrahim bai san allah ba ka yi na nufin ka ce annabi ibrahim kawai ranar ya fara ganin tauraro ya ce wannan ubangiji na me kake so ka ɗauke shi a wajen kuma da ya ga taɓace ya ce ya ce a wannan ba ba ubangiji na ba ne ba an san ubangiji mai ɓacewa. wato anan in mutum ya ɗauki zahirin abun yana so ya ce annabi ibrahim subhanallahi da kafin a masa wayi, subhanallah to mushriki ne kenan shi tunda ya ce ban san ubangiji mai bacewa ya zo ya ga wata ya ce wannan ubangiji na ne yayin da ta bace nan ma ya ce idan ubangiji bai shirye da ni ba zan zama cikin batattu ya zo ga rana ta fi wannan girma kamar yadda muka jaya ya ce wannan ita ne ta fi komai girma wannan shine ubangiji na ƙala hazari ita ma yadda ta bace ya ce ya Allah ina kubuta da kaina ga abin da ake tara ka da shi to idan mutum ya dauki ayan zahirin ta yana so ce to da annabi Ibrahim mushriki ne a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi a'udhu billahi wannan yayi karatun biyawa. annabi Ibrahim bare zuwa haka to shi ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace a ma'arifa a ma'arifa ai abin da yake nufi a gurin duk da ba yau muke so mu karanta wajen ba amma daga cikin shashin abin da shehu faɗa shine a ma'arifa a wajen sufaye ai da ya gwada tauraro ba ita yake ishara ba Allah yake nufi wannan ayan Allah ne sai aka yi hasbin ubangiji din sai aka bar ayansa sai ya ce wannan ubangiji na ma'ana haza min ayati rabbi ne wannan yana daga cikin ayoyin ubangiji ne in kuma kace a zahirin ta ne to ma'anan ta yana gwada maka annabi ibrahim da subhanallahi mushriki ne kuma duk wanda aka yi masa kai zai ce a shi ba kake dauka ba to me kake nufi tunda gashi ya ce inni bari'u mimma tushriku to anan dole ka kai tawili kamar yadda shi ma ya faɗa na rasa me yasa bidiyon bai kai wajen bane kan akwai wajen da yake ce ai hadisi amma dai mu bar shi a karatu na gaba dan nan yake ce shine ga aji a mukaddima na nake ce na'am ya kan abin da ya shigo kenan a lokacin to ina ganin na yi mistake ne wajen turowa sai na turo wannan din amma ni wancan eh. din minti hudu ne har na cewa ai qur'ani ya kawo hadisin nan wanda muke so da mu daure shi da shi shine yi magana a kanta amma mun afuwa sai karatu na gaba dan sa ainihin bidiyon insha Allah dan in kawo wannan hadisi din in ya isa ita ma ya fasara ta amma anan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya yace Annabi Ibrahim ba mushriki bane ba kuma kana ba yana nufin cewa tauraro ita ce ubangijinsa ba tawili ne da shi ma ke faɗa a aya a hadisin da ya kawo da na muka masa karatu na gaba yace dole ka kai tawili a wannan wurin haka ya faɗa in ji shi hadisin nan da cewa Allah ya ce zai zama ganin bawa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi sai ya ce dole ka kai tawili a nan kana nufin Allah zai shi ne? haka ya faɗa shan malamin ta ba to amma abin da muke so mu kawo a nan na ayoyin Qur'ani wanda suke zahirinsu in ka fassara saka mutum ya zama kafiri na ɗaya daga ciki na ɗaya daga ciki shine ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa ulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u ya rasulullahi ka gaya ma halitta in kun zama kuna son Allah ku bi ni da Allah malam Mustafa wato annaba nan shi Allah ne ina ba ul in kuntum tuhibbuna Allah fa Allah kuma Allah ne ya gaya masa amari ne ka gaya mu duniya ka gaya ma kafiran maka in dai kuna son Allah to ku bi ni ba fa ku ba Allah ba ku bi ni ji annabi Muhammad ulin kuntum tibuna Allah fattabi'uni ku bi ni idan ku bi ni yubikum Allah Allah dai so to yanzu annabi Muhammad Allah ne shi me za bai ce su ba Allah ba wannan Qur'ani ne ya fada ka wannan ma'arifa ne a wannan wurin sannan aya na biyu Allah subhanahu wa ta'ala mun sani an yi mu baya a annabi Muhammadu a maulidi da ne a wannan shafin na kawo innan ayoyi tare da ni da zakin ma'aiki sarkin hausawan ƙasan amerika da kanada gaba ɗaya ne sarki zaki na kawo innan ayoyi Allah subhanahu wataala an yi mu baya a wa'annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai muka ji Allah yana ce innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah iyaka kaga wannan ma din ma ne lil hasri ko ma al hasriya mai iya ci abu innal lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah wanda suke maka mubayi'an nan fa ba mu kowa suke ba wa Allah ne wannan Muhammadin Allah ne wannan ma'arifa ne wannan ma'arifa ne mu alhamdulillah da muke almajiran sufaye mu muka gane ina aka dosa ga wannan karatu wallahi ko ba kamar sai di malamin ta ba mu ba wani abu da ya kita mana sai bai a da mu da tozali sun koya mana ilimi na zahiri da na baɗi sosai kuwa yi bayi unaka inna ma bayi Allah iyaka suna a wa Allah ne sai kuma Allah ya sake wani magana ya ce yadullahi fauka idi hannun Allah ne akan su kuma hannun na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba mu je hadisai ba hmm. innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi hannun Allah duk malamin tafsirin ya zo karanta maka wajen zai ce da aka ga mubaya'an ko mubaya'an ai annabi Muhammadu ne dinga mika hannunsa ana masa mubayan ko kuma a ce lokacin da suka tara hannu annabi ya dora nasa kai Allah ya ce wannan hannun annabi Muhammadu hannunsa ne hmm. annabi Muhammadu ya zama Allah kenan sun suke ce Allah na da muna ce Allah yayi Allah yayi tajalli Allah yayi tajalli cikin manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallama warai da gaske Allah ya tajalli cikin manzon sai Allah ya shafa annabi Muhammadu gashi kuma kuma ka duba wani magana na Qur'ani aka yi hmm. isbati aka kuma yi nafayi a wuri guda aka zo da harfuta haƙiƙin innal lazina haƙiƙa waɗannan da yubayi'u na gaba suke maka mubaya'a sanda aka tabbatar da isbati suke maka mubaya sai Allah kuma ya ce inna ma yubayi'una Allah iyaka ba fa makai suke ba wa Allah ne Annan Muhammadin Allah ne na malamin ji ta to wannan irin magana ma'arifa to hannun Allah ne kuma kan hannunsu wannan mubayan da aka dinga aka dinga cefa wannan Muhammadu mu mun san da hannun annabi Muhammadu to Allah ya ce hannun Allah ne wannan su ne suke ce Allah na da wannan ma'arifa ne ma'arifa Allah ne ya tajalli a wannan lokacin kai sahabbai ma fa sahabbai ma fa sai di malami ta san da suka samu wannan matsayin fa a nan a badar sai muka ji Allah na ce wa ma wa ma qataluhu ba ku kuwa kashe su ba eh ba ku kuwa kashe su ba wa ma qataluhu walakin Allah qatalahu Allah ne ya kashe su sabban Allah ne ina ba malamin ta ba wannan ma'arifa ne ko mutum ya ki koye su wannan ma'arifa ne in ya ki su zo ka'idan su da suke ce a tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar ma kansa mun ce Allah bai da hannu ce a tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kansa to a tabbatar masa abin da ya faɗa ma kansa ya ce wa ma qataluhu ba ku ko kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ha haka yake to kuma mun ga to sabon Allah ne ina fa duk wani wanda dai tawili ne ce ai dai ce ai tauhidi ne a tauhidi ai Allah ne ya kashe su mu ma dama an kaji muna ce haƙiƙa a haƙiƙa kaza ne to ai a haƙiƙa shine tauhidi kaji bayani yawwa a haƙiƙa shine tauhidi yawwa islahi ne na sufaye da sun ce maka da su kira ta da haƙiƙa kalmar da ta wuce mata mu da muke da asalin shugaban masu tauhidi na duniya to kwarai da gaske wanda yake cewa la ta allaman na izara aita izayata kalki da zakulikta ajaral azaminu liyan la tarkana ilayhi mu ballil ilahi farkana." Allah ya saka da alkhairi sai di malamin to kaji abinda abinda abinda maulan mu shehu ibrahim bai baitka ne shehu ne ko abinda maulan mu ibrahim yake faɗa to sai rule adabi maulan eh, to ka gani kware rule adabi kware kwa rule adabi ne kware wannan bai tukane rule adabi to ka ji ba ka ji ba shehu ibrahim abinda yake faɗa radiyallahu ta'ala kuma wai mu ne kuma wai yau kuma mu ne fa kullum ka ji la ilaha illallah na tashi la ilaha illallah la ilaha illallah to in ka ji wannan na tashi to mu ne duk ku zawiyar da kaji ana la ilaha illallah to wallahi mu to akwai kalmar tauhidin da ta wuce la ilaha illallah babu yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit bil ayati dunya hmm. Allah yana tabbatar da zance wanda take matabbaciya mamman da suka yi imani bil qawli sabit bil ayati dunya wa fil akhirah wa lillahi zalimi wa yaf'alu ma yasha a lahira ma kuma haka da mu tashi da ita akwai hmm. kalmar da ta fi wannan tauhidi kuma wai muna da kaza ana ce mana wai muna wai muna bautan shehu ne kaza kaza kaza kaza to anan daga cikin ayoyi wanda idan mutum ya ce ya ɗauke su zaranta ne shine nan ma jifan da annabi ya abadar din wa ma ramaita hmm. iz ramaita walakin Allah harama nan ma kai izbati akai nafai wa ma ramaita ba kai kai jifan nan ba iz ramaita kuma lokacin da kai jifan dan Allah da annabi wani magana wani zance sai qur'ani eh inji wani malami wani zance sai qur'ani wa ma ramaita iz ramaita ba kai kai jifan nan ba yayin da kai jifan nan wani musa annabi ne ya jifa kuma Allah ya ce ba shi ya jifa walakin Allah rama Allah ne ya jifa lakin da lil istidraki inji malaman nawo Allah ne ya jifa kuma annabi ne ya jifa haka malaman tarihi suke fara. annabi ne ya ɗauki hmm. kuwa ya jifa ya yi wannan jifa a badar ya yi kuma a a hunainu sallallahu alaihi wasallam shine har maulan mushawara yake ka baiti a ciki yana ce wa haddama ahzaban bi ramiyati kaffihi ya ajaban iramihi hina haddama ya kare rundunan yaki da jifan tafin hannunsu mamaki ya tabbata cikin wannan jifa na annabi Muhammad to Allah ya ce ba shi ya jifan ba Allah ne ya ji. annan Muhammad Allah ne Naba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a cikin Alƙur'ani. Yake cewa a wannan aya, yake cewa man yi in rasula faƙad Allah. Duk wanda ya wannan annabi shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bi wannan annabi shi ne annabi Muhammadu. Allah ya ce faƙad haɗa Allah, Allah ya bi. man irin hmm. rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi wannan annabi Allah ya bi annabi Muhammad Allah ne sai dai malamin shi ta ba ina ba? to to sabila naka irin wannan tunda Allah ya kawo ku tunda Allah ya kawo ku sai di Sheikh Malam Burhanuddin a yanzu za su a warware zare da abawa haka za a zo a ba su ilimi dai suka karatu ba karkaratu ba kake bayarwa mai tsada Allah sarki shi ma mu jaba abuwa ne eh, eh. sai mai rabu eh, Allah sarki zai dai wala mu jaba gaskiya ne sabila da haka wannan ayoyi wannan ayoyi da muka kawo musu idan sun isa su zo su fassara mana su zaran su ba mu faje hadisai ba ba mu faje hadisai ba hadisan da namu Allah na ce da ka yi kaza me yasa na yi kaza baka gaishe ni ba amma ba mu kawo musu yanzu ba ke malamin jama'a kai ka san yanda yanda muka ji Sako ba ka ba <laughs> yawa Allah Allah ne yake faɗan haka sabi alaka shi ya zo ya ɗauki magana ya dauki magana da kai baka ci yadda bawa na ba da ka ci yadda shi yawa ka ciyar da ba wani da ka ciyar da ni a'a yawa to kaji ba kaji ba ubangiji ne ba yake faɗan ubangiji ne yake faɗan wannan maganganu Allah ne fa yake faɗan wannan yake faɗan wayannan maganganu to don girman Allah mu muka rasa irin wayannan mutane ina ne hankalin su yake zuwa ne wallahi malami da ba a ina ne hankalin su yake zuwa ne ake faɗan irin wannan karatuttuka suke suke suke suke zuwa suke bar irin wannan a cikin Qur'ani su tafi na bayin Allah insha Allah tun da dai ga wannan tasha ta sarki zaki MKK Rasulun Aminun to a hankali za a yi ba ilimi har su fahimta ai da yawa suna fahimta ba gashi nan ba muna kallo a hannun mu ma suna zuwa sa sadari ka shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu gaskiya ne gaskiya ne yawa sako yana isa wallahi shek burhanuddin na ci gaba isar da sako sako yana isa sosai to alhamdulillahi to alhamdulillahi to idan kuma mutum ya je sake duba ayoyin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce aikin wanda suka yi kafirci kaman toka ne Allah ya ce aikinsu dai watsar da ita kaman tota sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Ya yahsibuhum az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajada Allah indahu for fiyu hisaba wallahu sariul hisab hmm. Allah subhanahu wataala yace aikin su nan ba za su samu ramukon komai a cikin aikin ba aikin ba za su samu ramukun komai a ciki ba sai aikin na ya zamo ne kaman ƙawalwainiya abin da ake gani a kan titi mutum ya yi zaton kamar ruwa ne har sai ya je wajen ya subu zam'anu mai jin kishin ruwa yana yana zaton ruwa ne a gurin ma'an hatta iza ja'ahu har sai ya je wajen waje da inda sai ya samu Allah a gurin yanzu duk wanda yake kallon irin wannan akwai irin haske malamin tafa ya sani kuma a wasu sukan ce masa ruwan mayu a kwalta idan rana ya take ko a sahara idan rana ya mm. take haka da ga mutum ya kalli abun daga nesa kamar ruwa wai ne ne yau kamar ruwa yana zuwa yana zuwa wurin kuma sai samu Allah <laughs> haka Allah ya faɗa hatta idan <laughs> ja'ahu har sai ya je wurin waje da Allah inda sai ya samu Allah a wurin <laughs> to ina yake eh yanzu wannan ruwan wato Allah ne shine eh? ko tewi sabo ta tafiya da haka muna gaya musu irin wannan karatuttuka yana nan burjib a cikin alkur'ani mai girma kuma za mu ta kawo musu da izinin Allah za mu zo hadisai a karatu na gaba kuma da mu sa bidiyon sosai in Allah ya yarda kowa ya ji abin da yake faɗa amma yanzu dajjalanci da ya kira mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to anan dai da mu yi tambaya da Allah da annabi wane ne dajjali a wannan waje malam shi malam ita ba to ai aikin da shehu ibrahim yayi ko baban shi ko kakan shi bai ba ah, wani kakansa kan ai addini isar da ah, addini ah. da shehu ibrahim ya je duniya ya je ya isar da addini shi ba ya sani fagadartu audani wa ali wa Kusurati ajubul bala lam ashku kallu kalala بكون لك نورا أو بيوب ومرة بباريس الدار الفاسقين فسالا ببلديك يوما ثم يوما كلا بقاهرة أبكي هناك جمالا كي ببيروت أن تسير بشرك كادما رسول إله العالمين تعالى كراشي بهذا اللوت عالم مودتي مودتي دين النبي فعلا هرما يكتوى ألوت البحار الزاكرات وإنني ألوت القرى والمدن والحل الجبال kuma sai shehu ya ce ba komai na je nema ba a rumuri dalbari da nisrati dinihi dini kwarai da dini misala mare da gaske alhamdulillah to ka ji irin wannan ka ji irin wannan gwalagwalan zantattuka da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala na maganin shehu ba wasa bane shehu ibrahim ba inda bai je ba indiya China, Faransa, duk ba komai ya kai shi ba illa isar da sakon manzo Allah. Ya isar da addinin musulunci har Amerika. Bila bil hindil kadimi imaratun masiri ilal maula wa jalla wa jalla jalala. Kwarai da gaske. Lihon ko ka ko ka ja kadimu ko yi wa ilakal asfara wa wa lala. Allah kwarai da gaske. Radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya saka masa da alkhairi. To ka duba wanda irin wannan yawo yana cewa alautul qura wal muduna bal hal jibala ko a rubutun bari yana cewa eh, ka gani yana cewa na hau na ketare duwar watsi na ketare kan garuruwa na shiga kogi na shiga kariya duk ba komai ba yana cewa ummatu kasdi an asuqahum ila alaratil ila hina. to duk abin da yake nufi ya kora mutane zuwa ga halaran Allah subhanahu wataala amma yau wani ya zo yana ce wai aikin shi ibrahim wai jalanci ne wai wannan maganan fana'i din da ake faɗa to in Allah da ya mun kawo maganan Ibn Taymiyyah yana magana akan lalle fana'i gaskiya ne mutum da ya zo yana bautan Allah har ya kare ya zama baya ganin kansa to a zahirance ma a zahirance ma fana'i ta kan zamo gaskiya ne a zahirance akwai mutumin da yakan shiga damuwa ya yi fana'i ka zo kana masa magana wallahi bai ji ka ba ko ba haka malami ta ba sosai kuwa har sai ya kai ma an taba shi an ce wani fana ma magana tukunne ya gan shi ko kuma ka zo kana neman sa tsaban ya shiga damuwa ya zo ya wuce ka ya je wajen wuce yana ce ba ku ga wani ba a ce ga wanan nan ka wuce shi ya ce wallahi ban ganka ba ko farin ciki yana sa mutum ya fana'i wannan ake yake ko damuwa yana sa mutum ya yi fana'i to haka daɗin ibada daɗin ibada yana sa mutum yayi fana'i ya ƙare ba ganin kansa sai ubangijinsa to shi abin da yake magana na shehu wancan bawan Allah da yake kan abin hawa yana tafiya da ya rasa dabbarsa ga abincin shi ga ruwan shansa can da ya dawo alhamdulillah alhamdulillah farin ciki ba Ba dai yayi maka wai ce Allah kai ne ni ne kai ne bawa na ni ne ubangijinka ni na gode Allah da na zamo ni ubangijin sai zama bawan. tsaban farin ciki bai ma san ya faɗi wannan wannan magana ba fana'i da ya shagala da murnar farin cikin ya samu sa da ta gudu a sahara to ka duba ka duba wannan fana'i ne da shauransu to sabila da ka wannan kalma da yake faɗa cewa wani mutum yakan yi fana'i ya zo ya ce la ilaha illa anta in Allah ya yarda karatu ya dinga ce la ilaha illa ana la ilaha illa ana mutum da ya zo ya dinga faɗan haka to kai baka san ka'idan karatu na sufaye ba qur'ani ya gaya mana ubangiji da ya tajalli a jikin bishiya da jikin wuta me ya faɗa wannan Musa da cikin dutse da jikin dutse to duk in Allah da wannan karatu dama mu karatun mu ba ta yin tsayi kuma na lura da time naga mun fara da wajen minti ashirin ne kuma yanzu da ashirin da biyar mun yi awa ɗaya da minti biyar to a nan za mu dakata karatun mu ne amma mun musu ilzamin wa'innan ayoyi duk wanda ya ɗauke su a zahirin su to dai iya zama kafin. eh za a sa nan ba ko da dan kira mu ƙara ɗauka ko da ba yawa mm, insha Allah rabbi za a sa nan ba yau lallai a sa nan ba mu amsa kira tukunna in Allah da kuma karatunmu na gaba da mu dawo da shi mu sake dora shi insha Allah da abubuwan da ya faɗa lalle ɗan kuma gode ma Maulana Sheikh Burhanuddin mun gode ma Maulana wannan wannan wannan wannan fage da Maulana Sheikh Burhanuddin ya shigo da shi wallahi fage ne mai tsada ba fage ne mai tsada ilimi ne ilimi ne wallahi wannan ya bu hayaniya da yawa da ake a social media ilimi ne wannan ilimi ne da Sheikh Burhanuddin ya zo mana da shi wanda wallahi tallahi bibiyan wannan shirin kawai in ka ka fahimta zai sa ka rabota da aljanna a nan ma za a sa wasu usuli wasu za su yi fana'i a wannan karatun da muke saurara gurin Sheikh Burhanuddin saboda haka wallahi wa kar ku bari a bakko a baya wannan shirin in dai an fara da kai dan wa kar ka bari a bakka baya kai ta bibiya yaushe za a ci gaba da wannan shirin insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu kamar rana ita irin ranar litinin ko insha hmm, Allah rabbi za mu ci gaba da hmm. wannan shi kuma za ku ji bayanai lafiyayyu ingantattu Qur'ani da hadisi da ijma'in hmm. malamai Cak ba halin Allah ya saka maka da alkhairi amin amin saka maka da alkhairi kamar na ji kana bayani na'am nace kamar na ji kana wani bayani da na yanke ka yawa eh dama abin da rin faɗa dan ce a ah, wato maganan da yake faɗa kuma na cewa duk wanda ya ce ma Shehu Ibrahim Allah Shehu Ibrahim shi ya sa shi ya faɗa ka eh, shi ya sa shi ya faɗa ka to dama da mu ce ne to ai sai ya koma ƙur'ani. da muka ji Allah subhanahu wataala yana magana da annabinsa ko annabi annabi Isa wa iskala Isa ibn Maryama wa iskala Allah ya Isa ibn Maryama أنت lin nasi takhizuni wa ummi من min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu liya أن أقول ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubudillahi rabbi wa rabbakum wa kuntu shaidan falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhim wanta anta raqiba alayhim ko anta ala kulli shay'in shay to ai annabi ibrahim annabi musa ma ai annabi isa ya Allah ya ce anta qulta lin nas ittakizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace wa mutanenka su riƙe ka da kai da mahaifiyanka kun zama Allah <laughs> don da haka ne Allah ya yi wannan tambaya annabi to ashe annabi Isa shi ma ba zai sha ba ashe a gurin Allah tun daga Allah na ce masa kai kace mutanenka in kuma ne ce annabi Isa ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi to mu ma maulan mu da radallahu ta'ala lanu. ya faɗi cewa duk abin da ya saba wa shari'a ba shi ya faɗa ba kuma wannan magana da ya faɗa na ƙur'ani da ya ce ƙur'ani ne ai ya faɗa ai ƙur'ani ne ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati din walar ƙur'ani ne ya ce ya ce eh. ha za rabbi ha za rabbi har waje uku kuma mun faɗa eh. kai baka sai dai ka ce annabi ibrahim mushriki ne. wannan karatu ne wanda sai sadaci sun warware maka ka gane wurin karatu ne wanda ya eh. karanta a littafi Hura maka da shi a Bluetooth. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Kuma ni Allah dishi ya amfani da wannan da mirin ai. Wannan haka yake, kware da gaske, kware ku Allah ne ya amfani da wannan. Kuma ko shi ya zo eh, karanta Qur'ani din sai ya faɗa ka. Sosai kuwa. Ana lawu, la ilaha illa ana, fa abudini wa qimis salati li zikiri. Duk wanda ya zo hmm. karanta Qur'ani ya faɗi wannan magana. Hmm. Eh. Ko ba ka wani shi malamu ta ba? sosai sosai shi ba shi yawa eh, la gaskiya ne eh Allah shi ya bada la ilaha illa huwa la ilaha illa ka gani da ido da ta gani <laughs> ya da ka eh su je su tambaya an ba su da ilimi su je su tambaya malami ta shi malami ta ba amsa tambaya idan babu tambaya mu naɗe karatunmu da bila da abin da ke gabanmu na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu je mu gabatar to mun samu kira kiran ya shigo ne dai sai ya yanke to amma alhamdulillah bisa alamu a hmm. jama'a sun samu gamsuwa in ka ji ai an yi karatu baka ji kira yayi yawa ba ma'anan haka wai an samu gamsuwa kenan ba eh haka abin da faɗa an gamsu sosai rashin eh, gamsuwa shi sa ake kira a yi tambaya ko kuma a nema warware waɗansu abubuwa da aka ji ko kuma a samu wanda shi kuma a tahaddi zai zo ya yi wanda shi yana tunanin abin da aka faɗa ba daidai ba idan ka ji shiru laraba suna cewa a sukutin rida kowa in yi shiru ya yi da abin da ka faɗa kenan wannan haka alhamdulillahi yan uwa mun gode ma Allah mun gode ma wannan jajirtaccen shehu malamin shehu dini ma'ana hujjan addini yadda yake fito wanda da hujjoji ainihin hmm. a cikin Qur'ani da hadisi wanda ke tabbatar da cewa ilimin tasawuf ilimi ne wanda ba wai Shehu Ibrahim ya kirkiro shi ko shawo Tijjani ba Qur'ani shi kanshi abu lalle akwai ilimin tasawuf a cikin a shan Qur'ani na tunan sai ayi mana addu'a kuma mun gama wannan hidiman sai mu ƙara tashi ko mu da wata hidima ta sayyidina rasulullahi domin a cikin aikin ake da'iman ba za a yanke ba wannan hakiki wannan hakiki to alhamdulillahi a duk wanda yake tare da mu ya ji irin ayoyi da muka kawo wanda kuma in dai da ka je ka ɗauki littafan sufaye ka musu ka rantse, to hakika ka fara da na cikin ƙur'ani tukunna ka zo ka warware mana su kafin ka je ka duba na sufaye bayan allah nan ba su faɗi magana ba face sun yi iktibasin sa ne a cikin alƙur'ani. kuma kaman ayan da ɗazuma kawo wanda da ita za mu rufe kafin mu yi addu'a na kafaru su cikin suratul nuri amal luhun kasarabin biki atin ya sibuhum zam'anu ma'a hatta ja'a ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah indahu fa fehu isaba wallahu sariul isab Allah ya ce wanda suka yi kafirci aikin su nan kaman wannan kawalwaiwaniya din ne yawa a sararin wuri na kan hanya wanda mai jin kishin ruwa ya zata ruwa ne har sai da ya je gurin lam yajidhu shay'an sai ga ashe ba komai ne a gurin ba kawai wani abu ne kawai hiyal zuciyarsa ta saku idan sai gwada masa ashe abun ba haka bane eh wajen Allah inda Allah ya ce da ya same shi ba komai bane sai kuma ya samu Allah a gurin eh, yau saba sai Allah ya cika masa Allah ya samu cika da imani da zai diwa da ba Allah ya kara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma da su bugo waya daga baya ba su same mu ba A kasance da mu tarin Allah da a wani sati Allah ya kara mana san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana san annabi Muhammadu ya sa mu gama lafiya sai di malamin ji ta fa Allah ya ƙara fatayi da fadin kirji da shi sarki zaki zakin ma'aiki kuma sarkin Hausawan kasan Amerika da Canada Allah ubangiji ya ƙara fatahi Allah ya sa mu gama lafiya Allah salli wa sallim barik ala sayyidina muhammadin al-Fatih khatim